yi murna da yadda a cikin nan kankanin lokaci muka faɗi cewa ga mu mun zo kuma cikin nan kankanin lokacin aka ce ku zo ko menene bayanin ku ku yi shi kuma mu saurara domin babu abin da ya kai dan adam ya saurare ka ko da bai yadda da abin da ka ce ba amma ya tsaya ya saurare ka haka gama bayaninka. ka kuma ya appreciating sai ga cikin hukuncin Allah Allah ya sa wani abu ya shiga kunnen shi kuma ya ji daɗin shi ana maganar fitowa takarkaru ana maganar takar gwamna da takarkaru sauran takarkaru da komin ne ana maganar siyasa nan muka zo um, uh, alhaji ya yi mana magana akwai rijiya nan da uh, aka yi aka gina tana ba da ruwa yanzu ta shekara shekaru ba ta aiki to ba wannan ba ma kawai akwai abubuwa da dama wanda ya muka ba da dama a nan za a dinga maganar su kuma abubuwa ne waɗanda su amfani ɗan adam amma ba a maganar su to waɗannan irin abubuwan su ne dalilin da ya sa ni na shiga takarar nan abu na farko ina so in tabbatar mana da cewar bayan na gama aiki na abuja wasu kunan sun san na yi aiki abuja tare da malam umaru bayan na gama aiki na abuja ina da dama in zanna abuja saboda lokacin ina da gida amma na dawo gida because ba abin da zan yi abuja anymore aiki ya kai ni kuma na gama aiki abin da nake da shi abuja na sayar da shi gaba daya na dawo katsina na gina cibiya ta horar da matasa ayyukan yi wasu mu sun san wannan in fact kuɗin da aka bani na sallama inda na aiki because inda na aiki ana ba da albashi da yawa kila wasu kunan sun san wasu da ke aiki NNPC to a wannan ma'aikatan mai gaba ɗaya ta Najeriya ana ba da albashi da yawa kuma ana ba da kuɗin sallama da yawa so sovereign gratuity na wanda aka bani lokacin taho da shi ina zuwa da shi na ce to ni ba abin da yi wannan wannan kuɗin sun yawa nan muka ɗauki yara kowace lokacin mun ɗauka except a ah, wajejen mani zonal eh, abin ganin because shi eh, eh, wanda ke darakta zonal dumani ya ki bada yaran amma ko ina mun ɗauki yara muka sa makarantun kuɗi daga makarantun public muka sa makarantun kuɗi wannan kuɗin sallama da aka bani shi ne amfani da shi aka muka sa nan yaran makaranta suka gama suka tashi daga makarantai public kuma amma yaran jarba aka masa aka zaɓe su wata yaran masu masu wanda ke da talent muka dauke su muka sa su makaranta kuɗi muna ganin kamar in suka shiga nan to za su yi ƙara samun karatu wanda kila ya yi wancan makarantar kuɗi makarantar public din cikin hukuncin Allah wannan ya kawo ni gaba zan ce duka ba a wata biyu ba ina zanna a cikin ofishi wannan na Abuja inda nan Katsina inda ake train din yaran nan sai ga wasu yara su biyu sun zo suka zo suka zanna suka bayan mun gama gaisuwa suka ce baka san ba ce eh, gaskiya ban gane ku ba sai suka ce muna daga cikin yaran da ka ɗauko daga public school ka sa mu makarantun kuɗi yanzu dukan mu university muke ta dutsen ma su bin su bin a lokacin to na tabbata akwai irin su da yawa waɗanda kila ba samu dama suka yi wannan bayanin ba to duk waɗannan abubuwan ina so in gaya mana cewar ni personally ni ba ina son in shiga in samu wannan aikin na gwamna domin ni kaina ba wallahi ba dan kaina nake so in samu wannan aikin na gwamna ba ina so in samu wannan aikin na gwamna dole wani zai ce ah, to din ba wannan bane me dalilin da yasa ka zo kana wani abubuwan dalilin da yasa kawai bayan na dawo na zanna katsina na yi nazari na gano cewar idan muka saki ka zo ga al'umma ka fito ka nuna musu abubuwan da ke iya faruwa kuma ka ba al'ummar nan dama suka ce su ba sa son ka to wannan kai ka san ka ta ko ga ubangiji to me ya lalace a jihar katsina har ya sa muke fitowa muna cewa muna neman mu gyara wannan abubuwan to ina so in tabbatar mana cewa duk komai da muka sani a jihar katsina ya lalace ko kuma yana kan hanyar lalacewa ba ba ba kuma laifin wani bane ba kuma laifin wani bane ko wata ko kuma a ce laifin gwamnati ni a ra'ayina ni a ra'ayina laifin shugabanni ne saboda ita dai gwamnati institution ce institution ce idan shugabannin kirki suka shiga cikin institution din to the institution will be good idan kuma shugabannin ko in kula suke cikin institution din to ba lalacewa za a ta yi ilha abada now ita kanta gwamnatin yadda take ba mu gwamnatin katsina ba kawai gwamnatin sauran jihohi na arewa hadda gwamnatin najeriya ita kanta gwamnatin yadda take yanzu ba gwamnati ba ce wadda aka gina ta kan ka'idojin da za su taimaki al'umma <coughs> me ka'idojin za su taimaki al'umma suna nan mun san su da yawa mun san da yadda gwamnatin addinin musulunci aka kafa a madina mun san yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raya gwamnatin shi yadda ya taho har ta girma ta kai inda take yanzu har ta kawo mu nan a ƙasar daura wajen kilomita 1500 daga nan zuwa zuwa zuwa zuwa Madina inda aka fara yin gwamnatin musulunci na me ya kawo gwamnatin musulunci ta girma ta zama gwamnati ce rikakkiya ga malamai na nan wurin da ga an ta addu'o'i ga su malam idris ga san ana nan ba wani abu bane ba adalci tsarin constitution na duniya inda aka fara yin tsarin mulki rubutacce a duniya madina ne sunan shi madina chata mazalar na shigowa madina ya iske akwai kiristoci akwai yahudawa akwai masu bauta gumaka akwai kuma waɗanda suka yarda da cewa Allah ɗaya ne amma ba sai da su bautan Allah ba saboda su ɗan eh, um, masu masu monotheist ne ake ce musu masu wanda suka yarda da annabi Ismail amma yadda za su bi su bauta ma ubangijin ba so annabi ya zo iske different mutane masu different aikin bauta shi kuma ga abin da ya zo ya alakanta shi so ya fara yi mi aka fara rubuta yarjejeniya rubutacciya yarjejeniya ga abin da za a ga abin da ba za a yi ba ga abin da za a yi ga abin da za a yi ba ga abin da za a yi ga abin da ba za a yi ba har ya kai ƙasa ta bunƙasa ta girma to mu a nan a nan inda muka yi kuskure kenan yanzu duk girman mutum duk darajar mutum da yadda ya haɗa ci ƙur'ani da yadda ke rubuta yana iya rubuta ƙur'ani a cikin wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ya rubuta shi gaba ɗaya da wasu da komai da komai ya rubuta ya aje duk yadda ya iya littafan addini duk yadda ya iya bayani komai da komai in bai da takardar da ake ce ma junior certificate ba ya iya kansila ko ba haka ba ne ba ya iya kansila wancan ilimin wai ba ilimi ba ne ilimi rikakke ko shehun malami ake ce maka ba ilimi gare ka ba in baka da wannan JS certificate din amma wanda ke da JS certificate ko bai iya karanta magana jari littafin Hausa wai shi na mai ilimi ne akwai adalci nan a kasan a a kasan mu so ita kanta ga mental system din yadda ta yi excluding mutane ta hidda wasu mutane daga cikin sha'ani to ita kanta ta shawo mu in Allah ya ba mu sa'a